bismillahir dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin samai da ƙasai wanda ke juya al'amura kamar yadda ya ga dama yana tafiyar da kwanaki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin zai kasance al'umma za su fuskanci wulgawan kwanaki cikin sauri cikin gaggawa yana daga cikin alamomin tashin alkiyama ya tsarkaka ya ɗaukaka allah subhanahu wa ta'ala da ya gudanar da wannan ya kuma tabbatar da gaskanta manzonsa bisa abin da ya ba da labari sama da shekara dubu da suka wuce mun shaida lallai allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi gaskiya babu maganar da ta kai maganar allah ƙarfin gaskiya lallai manzon allah sallallahu alaihi wasallam shine as-sadiqul masduq shine mai gaskiya shine abun gaskatawa shine wadda in ya faɗi magana wanda duk ya kokonto a cikinta yana da raunin imani ko ma babu imanin gaba ɗaya mun shaida lallai Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai yake babu abokin tarayya gare shi cikin mulkinsa da tsare-tsarensa da jujjuya al'amuransa abin da ya shar'anta shi ne daidai babu wani tsari da ya kai tsarin Allah daɗi babu wani tsari da ya kai tsarin Allah kyau. babu tsarin da ya kai tsarin Allah da adalci shi sama ya ce a fa hukumar jahiliyyati ya bawun wa man ahsanu min Allah hukuman ya yuqinun yanzu wani mutane akwai tsarin da zai fi mutu wa ya kai Allah iya tsari da daidaita al'amura Allah shi kaɗai yake babu abokin tarayya gare shi mun shaida lalle muna jinjina masa muna ƙara godiya gare shi kuma muna roƙon sai ba mu ikon tabbatar da mu bisa godiya gare shi muna gode masa bisa ni'imomin da ya mana waɗanda muka sani da ma waɗanda ba mu sani ba mun shaida mun tabbatar Allah shi ne ma'abucin zubo da ni'imomi ga bayinsa muna ganin ni'imominsa muna godiya gare shi shi kaɗai yake babu abokin tarayya gare su shi cikin mulkinsa da jujjuya al'amura kuma lallai mun shaida annai muhammad sallallahu alaihi wa sallam, bawan allah ne manzon allah ne tsira da amincin allah tabbata gare shi wanda bai taba sabawa allah ba tun a jahiliya baya ganganci balle bayan allah ya aiko shi a matsayin manzo shine wanda aka sani da muhammadu amin saboda tsananin amincinsa shi yasa wanda ya bi shi ya tsira cikin dukkan abin da ya tsara shi ya tsara a biyayya ga shugabanni a kuma kyautata musu zato shine wadda malamai masana sunnarsa suke tabbatar da cewa biyayya ga shugabanni ko da shugabannin suna da kurakurai da yawa biyayyan shine fi zama maslaha ga rayuwar al'umma sama da a ce an saba musu domin saba shugabanni babu abun da ya kai shi mafada a mafi yawan lokuta annabi sallallahu alaihi wasallam shine fiyayyen wanda ya koya wa al'umma wannan tsari ya kuma tabbatar da su a kansa har ya bar duniya bai taba karsiya da wani shugaba ba hatta shugabannin kafirai sun shaida cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai ladabi mai tsari mai biyayya ga manya kuma kowa ya ce da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya sassauci game da addini kuma baya sauka kasa kuma baya karban kaskanci ira da amincin Allah tabbata gare shi bisa alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi su da kyawawan ayyuka tare da mu insha Allah zuwa ranar ƙarshe a yau hudu ban kawai tana tunatar da mu ne faɗin Allah subhanahu wa ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون كجاء موسى يا محمد صلى الله عليه وسلم بفضل الله da falalan Allah da ya zubo a kansu wa bi rahmatihi da rahmar Allah da ya zubo a kansu fa bi zalika falyafrahu saboda haka su yi ta farin ciki su yi farin ciki da falalar Allah su yi farin ciki da rahamar Allah huwa khairu mimma yajma'un wallahi yafi abun da ake tarawa na dukiya da mulki da matsayi da sauransu falalar Allah idan aka duba muka kalli wannan aya in muka ɗauko daga kafin a fara ramadan ma'ana kafin a fara azumin wata ramadan zuwa ga aka shigo wata ramadan aka ce ɗaya ga wata bayan allah subhanahu wa ta'ala suka tsaya kai da fata wajen samun gurabe a wajen bautar allah in aka duba yadda al'umma suka amsa kira da malamai suke musu suka amsa kira da ayoyin alkur'ani suke musu suka amsa kira da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga cewa wannan falalar Allah ce dewa daga cikin mutane sun alince sun ba da dukiyoyinsu domin Allah subhanahu wa ta'ala suna kuma masu ƙaunar lada a gurin Allah musamman a wannan wata na Ramadan da ya wuce ba komai ya sa su kai wannan ba sai falala da Allah ya musu domin in Allah bai yi mutum falala ba yana ji yana gani ba zai iya fidda abu ba kuma gashi abun ya riga ya wuce har abada in dai ramadan ne shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wallahi ya wuce har abada ba zai sake dawo wanda ya yi ya yi wanda bai yi ba bai yi ba shikenan saboda haka qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi Allah subhanahu wata'ala cikin ikonsa da rahamarsa ya ba mu lafiya ya ba mu nutsuwa ya ba mu kwanciyar hankali wasu gurare sun shafa fama da jarrabawoyi kala-kala kusan ƙarshen ramadan ina an ba da labarin bayin allah da suna sallama aka ce an tayar musu da hankali an ɗaibe su kaga wannan ba ƙaramin tashin hankali ba ba ƙaramin damuwa ba ce amma mu dai nan Allah da ikonsa ya rufa mana asiri ya kawo mana nutsuwa da kwanciyar hankali da rahama da falala ta yadda aka ci gaba da bautawa Allah tun daga kama wata al'umma suna karatun alkur'ani suna sadakoki suna halartar masallatai suna sallolin tarawihi suna ibadu kala-kala Allah subhanahu wa ta'ala ya bar mu cikin kwanciyar hankali da nutsuwa dukkan waɗannan ibadu an yi ta yin su fatan mu Allah ya karba Allah subhanahu ta'ala ya sa abubuwan da aka yi Allah ya sa karba ku ne a gurin Allah ya ku bayin Allah babban abun da Allah yake umarni da shi cikin wannan aya bayin Allah su tina falalan Allah bayin Allah su tina rahamar Allah falalan Allah da yawa da yayi duk wanda baya ini da yunwa yanzu ya san ya yunwa take kuma ya san duk wani dan uwansa da yake ini da yunwa yana bukatan agajinsa a kowane irin hali akwai waɗanda bayan ba sa ini bayan suna ini da yunwa ba sa gidajensu a zaune suna wasu gurare a an sharrada gidajensu garuruwansu an watsa su an rusa gidajensu suna tare a gurare daban-daban har kuma an rusa tarbiyyarsu suna nan sun koyi wata tarbiyya daban yara sun taso ba su gane karatu ba ba su gane addini ba ba su gane waye Allah subhanahu wata'ala ba san yadda za a wa Allah ba duk muna da wannan kalubale sun yi yawa ana nan zango zango zango zango kawai a ba mutane suna abu na yan gudun hijira ko a ce wani abu makamantan haka tarbiyya ta rushe ga jin daɗin babu ga hayaniya ga sauransu to waɗannan abubuwa ya bayin Allah bayan muna godiya da ni'imar Allah da falalarsa da rahamarsa da yi gare mu a lokaci guda kuma dole mu rinka sako waɗannan abubuwa muhimmai a cikin zukatanmu domin bayan Allah yan uwan waɗanda suke cikin wani hali wasu gurare babu kwanciyar hankali ko kaɗan mutum ne yana tsaye yana Allah Allah gari ya waye in dare yayi kai in rana ta yi ma da rana tsakawa bai hana a zo a masa abin da bai kamata ba taba iyalin mutum a taba 'ya'yan mutum a taba gidan mutum a taba dukiyar mutum duka gashi nan muna muna gudanar da rayuwa wata ramadan bayan allah da yawa an yi addu'a muna fatan allah ya karba mana addu'o'in da aka yi waɗannan abubuwa da suke damu mu allah ya kawo mana karshen su allah sa su kare mu ga karshen su har abada kuma allah ya busar da su amma mu bayan Allah kowa yana da bukatar miƙa gudunmawarsa domin Allah subhanahu wata'ala ya jarrabi annabawa da rashin lafiya amma sai da suka motsa da ikon Allah sannan Allah ya ce eh don Allah yana jarraba bawa kuma ya ga yaya zai ka duba annabi ayyub alaihi salam dukkan tsananin rashin lafiya da yake sai da ya kai makula a rashin lafiya amma lokacin da Allah yake so ya bashi magani ce masa urkud bi rijlika haza mubtasalun baridun wa sharar sai da Allah ya ce masa ya motsa kafarsa tukunna ruwan ya rinka bubbugowa ada kaga in Allah ga dawa sai a zubo da ruwan daga sama kawai ya wanke shi amma ce urkud bi rijlika ka motsa mu wa muna da bukatar mu motsa ta hanyar addu'a ta hanyar ayyuka na gari ta hanyar haɗin kai ta hanyar girmama malamai ta hanyar girmama shugabanni ta hanyar faɗin maganganu masu kyau a kan shugabannin musulunci manyan malamai ƙananan malamai kai wanda suka fi ka shekaru kaɗai ko ba su da ilimin komai suna da buƙatan ka gaya musu maganganu masu kyau man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut bayan Allah abin da zai baka takeici shine yawanci muna karancin ladabi a mu'amalantar shugabanni da mu'amalantar manyan malamai da mu'amalantar dattijai a rayuwa saboda wasu abubuwa za ka ga bayan allah suna magana da kasan wani za ka ga kamar lokacin da zai magana ko an cire hankali a jikinsa ko ya cire wa kansa manyan shugabanni idan an ce za su iya yin kuskure za su iya yin daidai dukan mu za mu iya yin kuskure za mu iya yin daidai amma a rinka yin abubuwa maganganun su rinka takaita yana da muhimmanci gaskiya ko da an gane kuskuren su ko da an gane laifukan su eh amma maganganun su takaita yana da matukar muhimmanci babu wani dan adam da ya wuce ya kuskure amma maganganun da ake musulmai da matasan musulmai masu rubuce-rubuce suna yadawa sama kai ana rashin ladabi da yawa da rashin girmama waɗanda suka dace a girmama su ana yin abun yayi yawa wani abubuwan fa zai kai mu ga masibu da yawa ana cikin damuwoyi da yawa kullum a ramadan ya zo a a menene ya zo zaka ga mutane an yi ibada amma cikin rana ɗaya sai ka ɗauka inda ba don rahamar Allah ba in kai ne aka ce ka karbi ibadar sai ka ga wani mutum yayi wata kalma gaba ɗaya ibadarsa ta shekara ma da garin zaka karba balle ta wannan watan ramadan saboda rashin ladabi rashin biyayya rashin tsari muna yin abubuwa wani tayi wasu kaji an ce yarinta ne a'a yarinta ba hankali ne ba wani duk mutumin da ya balaga maganan ƙuruciya ai akwai hankali sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ina biyo biyoci yan shekara 18 22 24 30 manzo Allah sallallahu alaihi da aka yi shekara nan sanawa gaba daya shekara 40 su suka gyara duniya da tarbiyya da ladabi da tsari mu kai sai rinka wai ƙuruciya mutum ya yi ta'addanci da magana ya abubuwa sai a ce ni ban san wace irin ƙuruciya ba ne wani gurin wa'azi bai tsira ba a yi ta'asa a yi abubuwa gurin abubuwa da yawa ya jama'a muna yin aiki amma kuma fa abubuwan ba ya kyau wani sa'i ba yin abubuwa sannan ga wasa da haƙoƙin manyan malamai ga wasa da haƙoƙin dattijai matasa suna ganin abubuwa sai ga mutum kawai yana magana ko da ta social media kake magana da wanda yake sama da kai ya kamata ka san cewa sama da kai yake a shekaru ya kamata maganar ka ta zama akwai ladabi akwai muhimmanci akwai girmama to waɗannan abubuwa suna da matsaloli muna da matsaloli a kansu gaskiya al'ummar musulmai rashin tarbiyya wajen mu'amalantar manya da dattijai da malamai yana da babban bukatan gyara sosai a cikin wannan saboda haka Allah ya taimake mu bayan Allah abautawa Allah subhanahu wata'ala yadda aka jajirce a cikin watan Ramadan to ya zamanto bayan watan Ramadan ma an jajirce ubangijin Ramadan shine ubangijin kowane wata wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bautawa Allah har sai mutuwa ta zo ta same ka ba wai a dage da Ramadan an karanta Qur'ani an je yanzu mutum ya rufe Qur'ani ya daina karantawa wannan ba karamin asara bane saboda haka abinda aka saba yi na alkhairi din ya dore yana daga cikin alamomin Allah ya karbi azumin mutum shine ya ga ya dore da ayyukan alkhairi bayan watan Ramadan ne to ya kamata mu dage mu dora aikin alkhairi da aka saba ai an yi wata guda kan ai an an an gamsu da sabawa ya kamata a ce abun ya shiga jikin mu ya ku bayin Allah mu tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala gaba ɗayan mu babban abin da yake damu mu shine mu'amalar kiyaye wato son zuciya a bangaren dukiya wanda wannan koyaushe huduba ce mai zaman kansa maudu'i ne mai zaman kansa ko a muhadara ko a huduba ko a wa'azi ko a ina ne ta yadda al'ummar musulmai a zamanin yanzu ba kamar yadda magabata suka rayu ba magabata kowace aya da hadisi daga suke aiki da shi amma mu a yanzu mu da muke taruwa a sahun farko muke taruwa a gurin karatu muke taruwa a gurin faɗaɗin ma duka amma fa in mu'amala ta zo musamman in akwai dukiya a ciki muna da matsala gaskiya sosai sosai muna da matsala sosai sosai amma ga kokari ga ibada ga azumi ma litinin da alhamis amma baya hana mutum cin haram ga eh, daga budewa jiya abuna a gana da jama'an gari kawai Eh, ko ina kawo maka labarin matsala ne kawai ta matsala ya abu na a'a gawa ne ya zo ya saci taransoma wani ya je taransoma ta kona shi garin ɗiban wani abubuwa malam musulmai kuma gashi nan an shiga abubuwa wani ya karbi kuɗin mutane zai kawo musu kaza shi ne kaza ai amfani da ai a matsayin ofishin gwamnati da mutum yake da shi ya yi amfani da azurta kansa ta hanyar haramun a fili waɗannan abubuwa sun yi yawa fasuma amma ana zuwa masallaci a yi sallah ana cika ana abubuwa amma ya gaskiya a wajen kiyaye amana ta kuɗi zero sai wanda Allah ya kiyaye kuma dama mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ke wannan tabbas zai faru yace abuna la shirku akhsha alaikum au kama qala sallallahu alaihi wasallam yace ba shirka nake tsoron za ku yi ba ƙarshen al'ummata ba shirka nake tsoron za su yi ba abin da nake tsoro nake ji musu tsoro shine bude duniya da za a yi musu kowa duniyar duniyar ta shiga ransa to wannan abubuwa duka dai muna faɗin wannan a takaice saboda mun kawo azumi na watan ramadan a jiya aka shiga shawwal ya kamata a yi ayyuka na gari mu bude sabon shafi a wannan shekara mu zamanto mun masu gyara ko za mu yi sa'a musibin da suke damu mun nan su yi karanci ko za mu yi sa'a su yi karanci mu daina zaluntar juna mu daina cin amanan juna mu daina yaudaran juna malam ga mutane ga karya a bakin mutum mai sauƙi ne mutum ya rantse maka da Allah saboda rena Allah da aka yi yana gaya ma magana saɓanin abin da yake zuciyarsa wai yana ganin ya cuce ka wai yana ganin shi wai tsohon ma'aikaci ne ko tsohon dan boko wai mutum yana yi wa kansa suna yana alfahari wai shi tsohon dan boko ne ya san yadda zai tafi da kowa ta babin yaudara ya yaudari wancan ya yaudari wancan Allah ya kiyaye wannan tsufa a cikin boko mutum zai zai Allah ya nutsa shi a cikin Allah ya kiyaye abubuwa irin waɗannan abubuwa suna da matsala ya jama'a musulmai mun kasa bambantuwa da waɗanda ba musulmai ba in an zo gurin mu'amala in an zo gurin mu'amala kai in dai ba musulmai ba irin turawa turawan nan ne to su kam sun kusan ninnin kamu da yawa in dai ababin mu'amala ne suna cika alkawari ba sa yaudara ba sa ƙarya sun yawa in ka ba su amana ba sa cin amana yawanci turawa turawan da ma da fararen mutane amma mu yanzu yana iya cin amanan babansa mutum yana ce maka aka ramaka kana da imani amma bai hana ya ci amanar ka ba bai hana ya yaudare ka ba wai yana cewa kana da imani shi yasa in ka yaudaru da irin maganganun wa'annan wasu cewa kana da imani ka zo kana ta ta'asa a gaban lafika wasu suna cewa kana da imani su ma ina suka san imani har suka cewa kana da imani ba duk ƙarya bace da yaudara saboda haka mai yaudari ne zai cewa kana da imani ka yadda ya ku bayan Allah mu tsaya tsakani da Allah Allah samu gani ya ku bayan Allah yi farin ciki da rahamar da Allah ya mana mu gode wa Allah amma fa muna da bukatan gyara muna da matsaloli da yawa mu bude sabon shafi a wannan wata da muka shiga Allah ce mu mu cika mu yawaita addu'a ya ku bayin Allah muna da bukatan addu'a fa addu'a ba ta wasa ba fa yawa muna kan danja fa muna da bukatan addu'a Allah rayuwar mu tana cikin matsala ana kewaye mu da musibu kala kala suna zagaye mu suna zagaye mu muna tsakiya ne can ku kalla kowa ya auna da kansa daga labarai kawai da kuke ji da karance karancen da kuke na labaru da jaridu ku auna ku ga yadda arewacin Najeriya yake za ku ga yadda muke ku kalli ko ina ana kaza a gari kaza ana kaza a jiha kaza ana kaza a jiha kaza ku auna ku gani ku kuma a jihar ku kuma ya jiyoyin suke ku kalle su ya kamata wannan ya sa mu yi nazari mu yi addu'a mu zama mutanen kirki kafin lokaci ya kare Allah sa mu cika da imani inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du fattaqullaha ibadallah wa udhakkirukum ba'da nafsi biqawli Allah tabaaraka wa ta'ala قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ها نحن في بداية شوال بعد أن سنة صيام رمضان بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبفضل منه ورحمته حيث أنعم الله علينا بالصيام والقيام والتلاوة وغير ذلك من الأعمال الصالحة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا وأن يجعلها في ميزان حسناتنا ولنعلم عباد الله أننا بحاجة ماسة إلى أن نراجع حياتنا ونراجع أمورنا ونعلم أن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بالنعم لكننا نحتاج إلى أن نراجع الحياة وأن ننظر إلى أنفسنا وننظر إلى ما نحن فيه من المصائب والتحديات واعلموا عباد الله أن المسلمين بحاجة ماسة إلى إصلاح التربية وانظروا إلى تربية الشباب حيث يتكلم كل من الشباب حيث يريد وحيث يشاء بدون احترام للعلماء ورؤساء الأمر وولاة الأمور لابد لابد من من احترامهم لابد من احترامهم لأن ذلك من الدين وذلك من السنة وهو منهج سيد الأولين والآخرين ومنهج سلفنا الصالح فلنتقي الله سبحانه وتعالى في علمائنا ورؤسائنا وآبائنا وأمهاتنا وغيرهم من المشايخ وذوي الشيب ونتقي الله فيهم ولنعلم أننا أن المسلمين اليوم يحتاجون إلى التذكرة التذكرة بحيث يذكر بعضنا بعضا لابد أن يذكر بعضنا بعضا أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو البر الرحيم استغفر الله اللهم اغفر على ذنوبي اللهم اغفر على خطيئتي اللهم على شفاءنا يا رب العالمين يا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وافتحوا يا عباد الله صفحة جديدة نحن في بداية الشوال فلنفتح صفحة جديدة حيث يكون كل منا يعني رجلا صالحا لنفسه وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله واعلموا عباد الله أنكم بحاجة واعلموا أنكم آه، بحاجة إلى أن تعبدوا الله سبحانه وتعالى حق العبادة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واعلموا عباد الله أيضا أننا بحاجة ماسة إلى الإلحاح بالدعاء لماذا؟ للتحديات التي تواجهنا ليل نهار انظروا إلى ولايات التي بجوارنا والولايات التي في جميع يعني شمال نيجيريا الإنسان ينظر إلى ذلك ويعلم وينتبه ويفكر ويدبر ما يخططه علينا أعداؤنا إن الأعداء يخططون ولا يخططون التخطيطات ضد الإسلام والمسلمين فلنتق الله في ذلك ونكثر من الدعاء ونكثر من الدعاء عسى الله أن عسى الله أن يهدم شرهم ويردها عليهم إنه على كل شيء قدير عباد الله إن الله أمركم بأفضل الأعمال وهو الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وعلمائنا ورؤسائنا وولاة أمورنا اللهم خذ بأيدي ولاة أمورنا للبر والتقوى ولما يكون خيرا لنا ولهم في الدين والدنيا والآخرة إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة وبارك لنا في ذرياتنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات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 واشكروه على نعمه وآلائه يزلكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر اللهم يعلم ما تسنون اللهم إنا نسألك اللهم أدن الأمن والسلامة في بلدنا غمبي وسائر بلاد المسلمين أقول ما تسمعون إيه، إيه، إيه، اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزلكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم